Assalamu alaikum al'ummar musulmai kowa ina fatan yana cikin goshin lafiya. Allah ya kara mu lafiya. Akwai wani labari da zan ba ku mai abin al'ajabi. Wata mata ne Allah ya haɗa ta da miji mai arziki. Ita a koyaushe burinta a ce mijin ya mutu ta gaji arziki. Sai ta shiga shiga wajen malamai ta gonan da zai ta burinta a ce mijin ta yi mutu ta gaji dukiyarsa. Saboda mutum ne shaƙe mai kuɗi. Ta ce in ya mutu ta ga za ta huta ta kore. sai ta je wajen boka ta je nan ta je nan ta je nan ta je nan ta je wajen wani malami sai ce mu tafi mu ta aikin ta sai ce amma ga yanda ake aiki sai sa aka ɗauko musu toshin mutum sai ce ga toshin mutum inda har ta tafi da toshin mutum hannun ta har yi mutu to kamar yadda ya mutu na haka mijinta ya mutu matar su ake toshin mutum nan ta sa a hannun ta tun ta kasa ya ce to aiki ya ɓaci ai ba za ki ba zai yi ba sai kin damƙe wannan toshin ya mutu a hannun ki tukunna mijin na kirmi ta yi ta yi da abin yake ce to mata wannan iya wata duniya kenan in dai har kika aikata abin da yake so ki aikata to kika je lahira ninkin ninkin wannan za a saki daga nan eh, ta nutsu ta gane cewa Allah shi in dai ka ki bin hanyar ƙarshe dai kai mummunan karshe kuma ka ji lahira a saka a wuta to Allah ya kiyaye mu Allah ya gyara zuciyoyinmu